الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون waɗanda suke mu'amala da riba suke karɓarta ba za su tashi daga kaburburansu ba ranar alkiyama sai kamar yadda wanda yake da shafar shaidan yake tashi zai tashi daga cikin kabarinsa yana tangaɗi kamar yadda wanda yake da farbaɗiya yake yi yayin tsayawarsa ko faɗuwarsa saboda sun halatta cin riba ba su bambance riba da abin da Allah ya halatta na cinikayya ba suka ce ai ciniki kamar riba yake wajen halacci kowannensu yana ƙara dukiya da haɓaka ta sai Allah ya musu raddi ya nuna ɓacin ƙiyasinsu ya ƙareta su ya bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ya halatta ciniki saboda abin da yake cikinsa na amfani keɓantacce ko gamammi ya kuma haramta riba saboda abin da yake cikinta na cin dukiyar mutane da barna ko a banza duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa wanda a cikinsa akwai hani da tsoratarwa daga riba kuma ya hannu ya tuba zuwa ga Allah to abin da ya riga ya karɓa na daga riba to nashi ne babu laifi a kansa lamarinsa yana ga Allah cikin abin da zai yi gaba wanda kuwa ya koma zuwa ga karɓar riba bayan hani ya zo masa daga Allah hujja ta tsaya a kansa to ya cancanci shiga wuta da dawwama a cikinta sai dai wannan dawwama tana kasancewa akan wanda ya halatta cin riba ko kuma ana nufin daɗewa a cikin wuta saboda ba wanda yake dawwama a cikin wuta sai waɗanda suke kafirai amma masu ta Allah wato tauhidi ba za su dawwama a cikinta ba